بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب أودعه من البدائل العجب العجاب وصانه من شير اللحن وطروب المحو وكل ما يستراب واجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفصل الخطاب وجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب مصداقا لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يك بربك أنه على كل شيء شهيد وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا فجاءنا سامقا بنيانا حتى استوى على سوقه وسيدت الدنيا بأنوار سلوكه أما بعد ينهو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكا يبود بوديا سنتبتك الله سبحانه وتعالى mai kowa mai komai wanda ya raya mu zuwa wannan yammaci mai albarka yammacin litinin sha biyu ga watan ramadana hijiran manzan rahama sallallahu alaihi wasallam daga garin maka zuwa madina na da shekara 444 wanda ya daidai da uku ga watan hudu shekara 2023 Allah subhanahu wa ta'ala cikin yastarewarsa da kaddarawarsa ya ƙara haɗa mu a wannan cibiya mai albarka ta agga islamic center wacce take yola jihar adamawa domin ci gaba da raya waɗannan kwanaki masu albarka kwanaki masu daraja kwanaki masu tsada kwanakin watan ramadan muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala duk wata albarka da duk alkhairi da duk arziki da duk wata falala da ni'ima da aka saukar kuma za a ci gaba da saukarwa a wannan wata muna roƙonka ya Allah ka bamu babban rabo duk wata kariya daga fitina da kariya daga wani sharri da damuwa da kunci da ɗaukakewar bala'i da cututtuka ya Allah ka kare mu ka sanya mu daga cikin bayinka waɗanda aka warkar ko kuma aka sanya shinge ko wata kariya ta musamman tsakaninsu da waɗannan fitintinu ya Allah ka yadda da mu ka yadda da ayyukanmu ka raya mu har zuwa ƙarshen wannan wata mai albarka kuma ka karɓa mana ka raya mu zuwa ramadanoni masu yawa har mu ga yadda ake cewa na baɗin baɗin baɗin baɗaɗa ko Allah ya samu dace ga tambayoyi kamar haka mai tambaya tambayar farko ita yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam malan tambaya ta anan ita ce menene bambancin darajar masallacin madina da masjid al-aqsa tambaya ta ta biyu ita ce ina son a taya na addu'a Allah ya bani mata ta gari wannan ai ba tambaya ba ce <laughs> na lura 'yan majalisun nan suna son aure sosai <laughs> me ya sirrin nan <laughs> a tambayar farko bambanci tsakanin masjidu al-masjidu nabawi masallacin Manzara rahama sallallahu alaihi kenan da masallacin al-aqsa wanda yake eh, al-qudus shine kamar haka masallacin manzan rahama sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da ka yi sallah a cikinsa raka'a biyu ko uku ko hudu to ladan da za a baka za a baka ninkin da ninki har so dubu na wanda ba a wannan masallacin ya yi sallah ba ma'ana sallah a cikinsa tana da fifiko har so dubu shi kuma masallacin ah, kudus ko kuma masjid al-aqsa sallah a cikinsa tana da fifiko na daraja ta biyar ma'ana rabin masallacin madina ce shi kuma masallacin maka kamar yadda muka sani dubu shi falala a kan falala ya inganta manzala sassana ya ba da labarin cewa masallacin da eh, kamar da muka sani masallacin da aka fara gina a bayan kasa shine mene ne wanne lallabi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin inna awwala baytin wubi'a lin nas lallabi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin to tsakanin shi da baitul da masallacin al-aqsa shekara 40 bayan shekara 40 da yin da gina masallacin ka'aba ginin mala'iku bayanan da shekara arba'in aka samu ginin baitul masallacin al'aksa, wannan yake kara nuna maka daɗewarsa a bayan ƙasa da kuma tarihinsa da matsayinsa haka nan manzon rahama sallallahu alaihi wasallam ya inganta daga gare shi yana cewa la tushaddu rihal ma'ana ba a niƙar gari a je wani masallaci da niyyar ibada ibada ta musamman eh, sai masallaci guda uku masallacin al'aqsa masallacin eh, haram na maka da na madina sai kuma masjidu al'aqsa wanda wannan yake nuna cewa shi ma dai masallaci ne mai daraja daraja ta musamman ah, da matsayi na musamman ya ishe ka ka karanta faɗin Allah subhanahu wa ta'ala eh, farkon suratul isra'i domin ka gana matsayinsa da martabarsa subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa al-basir <clears throat> Allah ya azabta mu da yin sallah a masallacin Aqsa kafin mu bar duniya Allah ya dawo da martabar wannan masallaci ya dawo da kulawarsa ya dawo da kulawa da shi a ƙarƙashin jagororin musulunci waɗanda suke azartar da 'yan uwanmu musulmai a wannan ƙasa mai albarka ta filistin da garuruwan da ke kusa da ita muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya mana maganinsu ya tarwata su bangare na biyu neman addu'a muna roƙon Allah subhanahu ta’ala ya azurta ka da mata ta kwarai wacce za ta zama abin farin cikin ka duniya da lahira wannan yake cewa assalamu alaikum rahmatullah wa alaikum assalam malam Allah ya saka da alkhairi da ilmantar wadda ake mana amin malam dan Allah ina so a ja hankalin mazaje ko namiji ne ko mace kamar dai language din mace eh, na mace ne a ja hankalin mazajen da ba sa karɓar gyara daga wajen matansu ko suke jin nauyi duk maganar da za ki faɗa musu sai su nuna sun fi karfin a musu gyara hakan sai ya rika kawo zaman ba daɗi a matakin farko yana da kyau kowa daga cikinmu kowa daga cikin mutane ya gane cewa kai dan adam ne tunda kai dan adam ne kuma dole a samu kuskure tare da kai ko kullu bani adam khaffa duk dan adam ne kuskure ne sai dai wa khairul khaffa'in at-tawwabun waɗanda suka fi alkhairi daga cikin masu yin kuskure su ne waɗanda idan suka gane kuskuren ko aka an da su aka yi musu tambihi suna karɓar gyaran kuma suna gyarawa su koma ga Allah wannan yake nuna cewa mutum ya zama ifadi di yadda aka faɗa masa ya kuskurensa ba zai karɓa ba wannan ba daidai ba akwai wata albarka da wani alkhairi da mutum yake samu duk lokacin da yake karɓar gyara sai ka ji mutane ko sai ka ga mutane suna sha'awar kisar masa da alkhairi saboda sun san in sun faɗa masa zai karɓa amma idan ka bari aka yi mata fentin cewa duk kuskuren da aka faɗakar da kai akai ba za ka karɓa ba to watan wata rana zuciyarka za ta shirya karɓan wata wani gyaran sai ko mutane su kyale ka ba za ka ankara ba sai abin nan sai zamewa ta kama ka ko kuma kamar yadda larabawa suke cewa har sai gashari ya ratsa kunya sannan za ka fahimta wanda lokacin har riga an a cikin zamantakewar aure yana da matuƙa muhimmanci ma'aurata su gane cewa kamar yadda ake faɗa a wani slogan shine we are here to complete each other mun zo ne mun tattaru ne mun tattaru ne domin mu cike gimin da kowa yake da shi ni da na shigo rayuwar aure ko kai waye ko ni waye tare da ni akwai wasu matsaloli matsalolin nan na tunani matsalolin nan na ɗabi'a kowa haka yake mutum dan adam tara yake bai shiga goma ba to sai ka zo da niyyar cewa a shirye kake zuciyarka a buɗe take idan abokiyar zaman ka ta maka tambihi ta faɗakar da kai za ka karɓi gyara ita ma ta zama haka sai bayan shekara ɗaya biyu idan aka yi waiwayen inda ake jiya sai a ga kowa ɗabi'unsa da halayensa sun kyautatu saboda tasirantuwa da abokin zamansa. mun fahimta wannan shine abin da ake bukata wannan shine abin da yake daidai da dan adamtakanka da tawaluhunka da kasancewarka a shirye kake a gyara maka abin da ta yi kuskure a kai amma idan mutum kullum ko an faɗa masa ba zai gyara ba to ita abokiyar zamanka za ka sanya ta ta rika ganin cewa zaman kamar naka ne kawai mana kai kadai ne jagoran zaman ba wani wanda ya sai ce maka komai kuma ba haka abin ya ce babu mamaki matarka da wata shawarar da za ta baka da wani tambihi da za ta yi maka da wani wata fadakarwar da za ta yi maka ta zama sanadiyar kanalbitin ɗin rayuwanka da canza fasalin ka gabata ko ba haka ba ana cewa wai wa a wani mutum cikin irin labaran nan da ake bayarwa a wani mutum da a wani gari wani mutum ne mai kudi haka sai ya zo wani teku haka to gefen tekun kada tana fitowa su yi kalaci haka zuwa yamma su koma kowa ya san kogin akwai kadoji a ciki to wata rana sai da ya bari yan garin sun taru haka sai yake cewa waye zai keta cikin kogin nan ya fita ɗayan gabar in koyi na yi alkawarin zan bashi miliyan da na dala misali idan kuma kadojin suka cinye shi bai fitowa so zan ba da diyar bayan miliyan ɗayan zan ƙara eh, dubu ɗari biyar ƙari a kan wancan na farkon ne. to ana nan ana ta tunanin waye zai shiga waye zai shiga kawai sai aka ga wani mutum yana ta iyo a cikin kogin shi iyan da yake yi iyan ƙoƙarin ya fita ne daga inda aka riga aka wurga shi to amma Allah ya taimake shi ya yi tauri har ya kai gaba da ya zo ya duba kaga yanzu tun da ya tsallake ya ci miliyan da da ya wai ga waye ya turo shi ashe ka ce ta tura shi matar ce ta tura shi ta tura shi ne tun ba ta son shi a ta tura ya danganta daga yadda ka fassara abin amma dai ni zan fassara shi da kyakkyawar fassara cewa ta tura shi ne dinyi tana kyautar zaton <laughs> zai yi abin da ya kamata mana zai yi jarintaka har ya fita ya samu musu kudi kuma gashi ya samu musu kudi rayuwarsu ta canza <laughs> muguwa ce ko mutum mai kirki na'am ita yanzu wannan bayan Allah mutum ya kirki ce ko muguwa ce <laughs> ni na ganin mutum ya kirki ce eh? tare da ita akwai kyautata ma Allah da su akwai husnul da billah cewa Allah ya za a <laughs> wannan kissa akwai karatu da yawa a cikinta akan ɗabi'un mata da wani karatu ne daban amma a takaice ni abin da ya sa ma na tuno da shi shine yadda ah, kake buƙatar wata ƙwaƙwalwa tare da kai wacce za ta taimake ka wajen taking decision wajen ɗaukan mataki yanzu kila akwai yanzu ba lallai irin wannan misalin ba wannan akwai haɗari a ciki amma akwai lokacin da za ka yi ta tunani in yi ne ko kar in yi to in ka riga ka saba ba ka jin shawarar matarka ba ka jin ba ka karɓan gyaranka ko ta faɗa ba za ka abin nan ba sai ka tafka wata babbar asara amma kila wani lokaci alkhairin Allah zai aiko maka da shi ne ta hanyar shawara ta sakon biyar daga matarka ka yi ka zamana eh sai ka yi sai daga ila wata wannan sanadiyar rayuwar ku gaba ɗaya ta canza mun fahimta saboda haka ba daidai ba ne gaskiya kin karɓar shawara ko kin karɓar gyara sai dai su sawa'un matar gida ce a wannan matsayin ko kuma kowane mai gyara ne yana da kyau mu san salon yi ma mutane gyara in ke matar gida ce misali matar mai gida kada in kin tashi gyara akan kuskuren da mai gida yake a an ce wannan haramun ne an ce ba kyau malamin mu a makaranta ya ce ba kyau kina hada shi ma da malamin ce a ba haka ake ba da uslubi mai kyau fa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yatazakkaru aw yakhsha haka nan kuma idan an tashi gyaran ya kasance ba za a yi shi a gaban yara ba kawai saboda kina ganin ke ce uwar gida duk abin da kika faɗa ya zauna misali a gaban yara sai ke ki gyara kaza wannan ba daidai ba ne wannan kuskure a ba haka Ta kaga wannan ya shafi mata ya shafi mazan kai ma da kai mata a gaban 'ya'yanta ya shafi abokai da irin misali duk inda ake akwai hanyoyin da ke sa gyara ya kama zuciyar wanda ake ma gyara kuma ana so karka taimaki mutum a karka taimaki shaidan akan wanda kake ma gyara ma'ana karka ba shi dama yanzu da kamai a cikin bainar jama'a ta dan wulakanta shi shaidan abin da zai fara masa Eh, zai fara kawo masa tunani wannan ba kauna ba ce cin fuska ne cin mutunci ne saboda aka kai ta yadda ka karɓi gyara daga gyara daga wajen mai cin fuskan ka ba to ka ga yanzu zai maka mummunar fasara ta sanadiyar mai ta sanadiyar aikin ka shi kuma wanda yi mai gyara ya ji tsoron Allah ya karɓi gyara sawa'un gyara a addini ne ko a rayuwa ta karɓa. karɓan gyara ko jama'a zai taɓa mutuncin mutum hasali ma duk mai karban gyara musamman gyara a addinance to Allah yana ƙara masa karisma da mutunci da kima a idan mutane kuma karka ji nauyi karka ji shayin a cewa wani an masa gyara eh an man gyara ni mutum ne an man gyara shi yasa a rayuwar manzo Allah sallallahu aka samu wani lokaci aka samu wasu Eh, aka samu rafkanuwa a sallah aka samu kaza aka samu kaza domin a nuna maka cewa in ta faru da khairul anami sallallahu alaihi wa sallam to ina ga karan kadaniya misali ina tunawa da wata kissa mai ban sha'awa da ya kamata ambace ta ga kowa da duk wani ɗalibin ilimi da malami da namiji da mace babba kowa kissar tana bayyana yadda magabata suke tawalu da kankan da kai idan an musu gyara ba sa dora kafadansu can kusa da taurari su ce can sama suke ballanta na kakiya ba za ka iya kamo a suna saukar da kan a babin ilimi a babin rayuwa a babban malami abubakar ibn al-arabi almaliki ya ruwaito daga wajen malamansa malamansa muhammad eh, ibn al-qasim al-uthmani yake cewa ya bani labari labarin wannan kissa fiye da sau daya in malaminka ko ya baka kissa fiye da sau daya yana nuna yana kaunar kissar kuma yana ganin akwai izina da darussa a cikinta wanda ya kamata a ɗauka malaminsa yake cewa na shiga fosfat, fosfat phosphate misir ma'ana kasar masar kenan garin da eh, amur bin ya haɓaka ko ya gina yanzu ya zama wani bangare na cairo ƙahirar kenan na ƙasar egypt ko masar yadda ake cewa me ya faru ya ce da na shiga tunda shi ɗalibin ilimi ne ina zai je tsangaya zai je majalisin karatu sai ya je wani masallaci sai ya tarar da halka ta ilimi ma'ana majalisi na ilimi sai ya shigo da ya shigo sai ya ga an taru a gaban wani malami cikin girmamawa da martabawa da kimantawa kowa ya yana sauraron babban shehi na gari waye wannan malamin abul fadl al-jawhari sai ya saurari karatu to a cikin karatun ana tattaunawa ne akan wasu matsaloli na fikihu sai abul fadl al jawhari yake magana akan manzon rahama sallallahu alaihi wasallam <clears throat> sai yake cewa ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi saki yayi ilahi ilahi shine kai alwashin cewa ba za ka ƙara ah, zama ko kusantar iyalinka ba na wani lokaci sannan na uku ya ce kuma manzo Allah salama ya yi zihari ya ce tsallakan nabi sallama wa ala wa raha mun fahimta da muhammad ibn al-qasim ya ji wannan ya san akwai kuskure kaga abu na farko bai tashi ya ce malam wannan kuskure malam ba haka ake ba haka muka ji wannan karatun ba ka zo da baban abu kuma bai taba ganin malamin ba sai ya bi shi da aka tashi cikin tawagar da ke bin malam har sai da aka je dihlin haka ibn al-arabi ya faɗa dihlin shi ne zaune har sai da aka je zaunan malam san aka rako malam aka zauna wannan zai gaishe shi sai ya tafi wannan ya gaishe shi ya tafi har sai a bar yan kusa yan fada waɗanda su sai malam zai shiga ake rabuwa to sai duk suka zauna sai aka ga sai shi wannan ibn al-qasim muhammad ibn al-qasim bin shi sai abul fadl al-jauhari ya waigo ya kalle shi sai yake cewa kamar kai ko ne a garin nan ban san ka ba sai ce eh sai ce hallaka min kalam abinda yasa ka zauna dinnan akwai wata tattaunawa da kake so mu yi ne shi yasa ka zauna sai ce indi kalam yace ina da magana sai malam ya kalli waɗannan ɗaliban nashi na kusa sai ya ce ku fita sai suka fita sai aka bar tsakanin muhammad ibn qasim al uthmani da kuma abul fadl al-jawhari wannan tambayar ta ja mana dogon ta karkatar da akalar karatu amma dai ina jin akwai fa'ida akwai a takaice sai muhammad ibn al-qasim ya ce masa ala gafar samala ɗazu a majalisi na ji wasu maganganu da kai wanda a wasu ɓangarori an yi daidai a wasu ɓangarorin kuma kamar ba daidai ba ne sai ce menene daidai mai ba daidai ba ya ce ka ambaci cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi saki a rayuwarsa sadaka kai gaskiya ka yi ambaci eh, ka ambaci cewa manzala sassalan ya yi ila'i ya ce wa sadaka Fi ha kai gaskiya sai dai abinda ka faɗa na cewa sallallahu alaihi ya yi zihari me zihari shine mutum ya kalli wani bangare ko matarsa ko bangare na cikin matarsa ya ce wannan ya yi kama da na wata muharramarsa misali ko kuma ya haramta ta ta sanadiyar ambatan cewa in ya taba ta to kaman ya taba wata muharramarsa sai ce malamin ya shiru abul sai ce me yasa kace haka yace a ah, zihari ko Bihar, munkarul qawl ne gashi Allah subhanahu wataala yana cewa wa innahum la yaquluna munkaran min alqawli wa zura masu yin zihari suna faɗan maganganun da ko lafazin da zuciya kakkiyar zuciya take kyamar sa sannan ba kakkiyar magana ba ce sannan kuma karya ce to kuma bayan da za a yi manzo Allah su sanar yayi abinda Allah ya siffanta shi da cewa munkar ne tashi a nan sai network ɗan malam ya dawo an yi fuskot sai ya rungume shi sai ya ce Allah ya yi ma malami na albarka shi yanzu wannan bayan shi ne yanzu ya zama malamin shi automatically ya rungume shi ce Allah malami na albarka ya yi masa godiya ya yi masa addu'a shi aka tashi gobe da aka zo majalisi sai shi muhammad ibn al-qasim kage yanzu kuskuren malamin nan yanzu bai sa ya raina shi a ah, ya eh, wannan kuskure ashe ma bai da karatu ba zan kara zuwa majalisin ba ba haka ce ba gobe sai ya amma da yazo zo ya tarar da shehin majalisin ya riga ya zo an gama haduwa an cika ashe malam yana ta kallon kofofi ta inda in wannan Allah ya sa ya shigo zai hango shi yana ganin shi suna yin harba sai ce marhaban bi muallimi wa shaifi ce barka da zuwa barka da zuwa malami na kuma shehi na ku buɗa masa ku buɗa masa ku buɗa masa a gaban dubban mutane ɗalibansa ba sai mutane suka fara waigawa waye wannan suka waiga sai suka ga masa kallon uku a hudun shi kuma ya ce a ne mahabatul mauke, sai kwarjinin situation ɗin da yanayin kawai da ya burgita ni ki anan sai na fara zufa har zufan hannu ɗin nan saboda irin wannan babban shehi a gaban dubban ɗalibansa yana ce mata barka da zuwa malami na to a wani shi aka yi karatun ya tsaya sai ya ce ka taho ya ce ku buɗa masa ku buɗa masa ake ta buɗawa har ya ƙara su. da ya zo fa ajilasa hu bi jiwari sai ya zaunar da shi kusa da shi sai malam ya juyo ya kalli mutane ya ce jiya a karatun jiya mun ambaci cewa annabi sa ya yi kaza yayi kaza ya kaza mun yi daidai akan guda biyu mun yi kuskure akan daya kuskuren mu na guda ɗayan shi ne da muka ce annabi sana ya yi zihari wanda ya bayyana mun wannan kuskuren shi ne babban malami na da yake zaune a jama'a duk wanda ya ji fatawar ko bayanin da muka yi jiya to ya gyara wanda ya isar ma wani ya sanar da shi cewa an yi kuskure ga gyara ga gyara hmm. to ba wannan ne duk abin da nake so in kai mu gare shi ba akwai fa'ida har anan to ibn al-arabi da yake na nakalto kissar sai ya ce fanzuru ila hada din al-matin yace ku duba karfin addini me yasa ibn al-arabi ya faɗi wannan ma'ana karfin addini da sanin Allah da tsoronsa su suke taimakawa wajen mutum ya karbi gyara idan an masa ibn al-arabi bai tsaya a nan ba sai ci gaba da magana har yake cewa ku duba shi abul fadl al-jauhari dinnan qad zaharat riyasatu washtaharat nafasatu yace shi ibn al-arabi nan zaharat riyasatu abul fadl dinnan matsayinsa a ilimi matsayin ya riga ya kaurara ya bayyana sannan fasa tuhu. tsadarsa da ƙimarsa a ilimi sun shahara daga garuruwa da ƙauyuka na kusa da nesa duk ana zuwa a can kwashe kafa a gaban shi sai ya ce amma ku duba yadda ya karɓi gyara daga wajen wani wanda ba a sani ba sannan fauka zalika kullum ya bayyana shi a gaban ɗalibansa sannan ya tabbatar mata da falalar ilimi kuma ya nuna cewa ya fa'idanta daga wajensa ibn al-arabi a ƙarshen maganarsa sai ya ce ala fadibit li hada faktari auka makar ya ce ku saurara in kuna so ku yi koyi da kyakkyawan hali da kyakkyawar ɗabi'a to ku yi koyi da irin wannan a cikin gidanka a kasuwancinka a majalisinka na karatu kai da 'ya'yanka kai da matarka kai da koma waye haka ake so mutum ya sufanta ba babu zubewar kima babu taba mutunci idan ta karbi gyara ballantana kuma bisa tambayar mai tambaya gyara daga wajen mata to dama ana tare safa da yamma abin nan in ba ma gyara ba waye zai maka gyara mu faɗaɗa zukatanmu mu mu karɓi gyara mai gyara shi kuma duk inda yake ya yi ƙoƙari ya amfani da lafazi mai kyau lafazi mai daɗi lafazi na kimantawa da martabawa da darajawa Allah ya samu dace na'am akram akram أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس على الأعلى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض فرج ولا على أنفسكم ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمالكم أو بيوت أعمالكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت خالاتكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم فليس عليكم أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون جزاك الله خيرا har yanzu dai muna tattaunawa akan haya ta 61 a cin wannan sura mai albarka suratul nur sunanta wanda yake tabbatar da ma'anar haske yana nuna cewa daidai gwargwadon yadda muka yi ruko da shirya da faɗakarwa da nasihu da jan hankali waɗanda suke wannan surar daidai gwargwadon yadda za mu ga haske a rayuwarmu a gidajenmu a mu'amalarmu a zamantakewarmu yi daidai gwargwadon yadda za mu ga haske a kabarinmu nan a filin kiyama ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم in mun yi bayani akan wannan bangaren an ta kulu min buyutikum aw buyuti abaikum babu laifi ku ci abinci daga gidajenku mun ambaci cewa daga cikin dalilan da ya sa aka ambaci babu laifi a ci abinci daga gida a ci abinci a gidanka kai duk da gidanka ne saboda dalilai kamar haka ko don a ƙarƙashin ambatan gidanka a ɗofana ko a ɗan tura cewa babu laifi ka ci abinci daga gidan 'ya'yanka to amma saboda zai yi bambara kwai a ce aubuyuti abna'ikum mun fahimta aubuyuti abna'ikum babu laifi ka ci abinci daga gidanka ko gidan 'ya'yanka to ai ɗanka ko 'ya'yanka daga ɓangaren jikinka suka fito saboda haka gidanka da an ce gidanka to ai haddasu dalili na biyu sau da yawa dalili na biyu shine saboda la'akari da abin da zai zo can a ƙarshe laisa alaikum junahun an kudu jami'an au ashtata babu laifin ku ci abinci tare ne ko kuma kowa ya ci daban-daban to in haka ne sai ake nufin cewa laisa alai wala ala anfusikum an ta kudu min buyutikum jami'an aw ashtata mun fahimta mun fahimta in zaka baje ayar misali ka fito da ita da yadda aka shigar da kalmomin da ba ambata ba sai ka ce laisa alal a'ma harajun wala alal araji harajun ko wala alal marimi harajun wala ala anfusikum harajun an ta kulu min buyutikum جميعا أو أشتاتا أو بيوت آبائكم جميعا أو أشتاتا أو, أو بيوت أمهاتكم جميعا أو أشتاتا أو بيوت إخوانكم جميعا أو أشتاتا أو بيوت أخواتكم جميعا أو أشتاتا أو بيوت أعمامكم جميعا أو أشتاتا أو بيوت عماتكم جميعا أو أشتاتا أو بيوت أخوالكم جميعا أو أشتاتا أو بيوت خالاتكم جميعا أو أشتاتا أو ما ملكتم مفاتحه ليس عليكم أن تأكلوا فيه jami'an أو أشتاتا wannan in baka bayyana komai ba kenan akwai uslubin da zaka ƙara bayyana fiye da haka shine wala ala anfusikum an ta'kulu jami'an aw ashtatan min buyutikum ولا حرج عليكم أن تأكلوا من بيوت آبائكم جميعا أو أشتاتا haka sai kai ta wannan takdirin haka kai kashi to kaga da yake qur'ani lafazi ne wanda ake dunkule shi amma ya dauki fa'idoji da ma'anoni da sakonni masu yawa concise but rich a dunkule a takaice amma mai albarka mai yawa ta wajen abin da ya kunsa na sabon abu yuti aba'ikum babu laifi ku ci abinci a gidajen iyayenku ku ci a tare ko daban-daban A aba anan ana nufin al'adina minhum wal'ala mahaifinka na kai tsaye ko kakanka ko kakan kakanka ko kaka kaka kaka har illa masha Allah duka aba me dalili ya bani adama la yaftinannakum ash-shaytanu kama akhraja abawaykum ko kama akhraja abawaykum annabi adam babanmu ne ko kakanmu ne kaka ne amma kaga aka ce abawaykum to millata abikum ibrahim abikum ibrahim an ibrahim babanmu ne shi ma amma kaka ne kuma to amma wane ne kakan farko adam sai aka ce musu abawaikum waye kaka na tsakiya bayan na farko ibrahim shi ma sai aka kira shi baba kaga wannan yake nuna cewa in aka ce baba a matsayin kaka wannan ba laifi ba yanzu misali idan mutum yana magana sai ya ce wallahi yau sai na haɗu da babana insha Allah in ban haɗu da babana ba zan yi kaza sai ya haɗu da kakan shi ko ba haka ba sosai sai yau sai na haɗu da babana kuma bai haɗu da baban ba ma ya haɗu da kaka shi ke na haɗu da baban shi amma in ya ce sai ya haɗu da kakan shi ba sai ya haɗu da baban shi kaga wannan ba zai yi aw umma ummahatikum ko babu laifi ku ci abinci daga gidajen iyayenku mata shi ma wannan yana shafan mahaifiyarka ta kai tsaye ko kuma kakarka eh? ta kusa ko ta nesa sannan ta kowace bangare ta kowace bangare kaka ta bangaren mahaifi ko kaka ta bangaren ta bangaren mahaifiyar au buyuti ikhwanikum babu laifi ku ci abinci daga gidajen yan uwanku maza au buyuti akhawatikum babu laifi ku ci abinci da a gidan yan uwanku mata da akhawatikum da ammatikum da khalatikum su ne matan da aka ambata ko eh, yan uwanka mata eh, gwagwanninka eh, innoninka kaga duka mata ne duka babu laifi ka ci abinci a gidansu amma ya kasance tare da yardar mazajensu sun yarda ka shiga gida mun fahimta wannan kaidi ne da ba ambata ba amma ma'arufin baruratan kuma ba sharaɗi ba ne wai sai an yi baki da baki idan aka riga aka san cewa eh mai gida ya sani ya yadda to ba koyaushe ba ne sai an tambaya ko kuma kowane situation sai an ƙara sanarwa ko abin tunda ɗan uwa ne kuma muharrami ko maharami al'imam ibn kathir rahimahullah da yake magana akan wannan ayar sai yake cewa wannan ayar da Allah subhanahu wata'ala ya ambaci cewa babu laifin in ci abinci a gidan iyayena kawunaina kaza babbannina gwaggwanni innoni tunda aka halatta min in shiga in ci abinci to ai algunmu dilgurmi ma'ana yadda zan shiga in ci abinci to su ma in sun bukata ashe ya kamata su ci daga waje na kira sai ya ce wannan yana nuna wujubu nafaqatil ba a ba'dhum ala ba'd wajabcin yan uwa su rika ciyar da juna idan akwai bukatar haka kaga ba taimako bane wajibi ne in dai akwai bukata Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce ah, au buyuti akhawatikum aw buyuti a'mamikum babbanni maza ko eh, aw buyuti ammatikum gwaggwanaye eh, kenan kamar yadda ake cewa gogonni aw buyuti eh, akhwalikum kawunai aw buyuti khalatikum sai ce innoni sai ce aw ma malaktum mafatihahu babu laifi ku ci abinci daga rumbu ko gida ko taskar da mukullinta ke hannunku wanda aka amintar da ku ko kuma aka amince muku ku rike ko ku kula da wannan gidan aka ba ku kamar yadda muka ambata cewa wasu daga cikin sabon manzon rahama sallallahu sun kasance za su tafi yaki da annabi sallallahu to a gidansu akwai dan ragowar abinci a gidansu akwai kaza a gidansu akwai kaza sun rufe gidan sai su dauki mukullin su ba wani makwabcin su wanda shi ba zai tafi yaki ba misali sai a ce masa so duk in bukata ta tashi babu laifi ga makulli nan ko mabuɗi nan a hannunka ka buɗe ka ɗauki abin da kake so to shi wanda aka bar mawa saboda tsabar warabu da taka tsantsan da jin cewa kai da Allah kamar wanda ya bani mukullin nan yana so ya ɗan biya ni ne da ɗan kula mai da gidan nan da nake yi shi yasa sa ya ce in ci to sai su ci kaga taka tsantsan kenan to sai Allah subhanahu wa ya ce au ma malaktum mafatiha tun da suka baku suka baku dama babu laifi ku taba amma ya kasance bil ma'ruf daidai gwargwadon abin da ya kamata to amma a wannan zamanin ba lallai zama na mukulli ne ake rikewa ba kila account number ne kake da kila account ne kake managing da wani shi ma auma malakatun Fatiha ko atm card <laughs> eh check today yanzu idan kai za ka yi tafiya ko kaɗan barka ce shi ma au ma maratun ba fati a hudu sai ka bani password ka gani ka gani samu au ma maratun ba fati a hudu eh, au ma maratun ba fati a hudu mabuɗi mabuɗin ba dole sai mai hakoran nan ba kila ce abin nan ne figures ne misali nan bobi ne to shi ma haka ne shi ma duk zai iya shiga amma da kaidi mutum ne misali ka amince masa da atm katinka ka ce masa ga wannan katin duk in bukata ta tashi misali na iyalai na ka cire ka yi kaza a ciki sai ka ce masa in wata bukatar ka ta taso kuma wacce ba ta wuce misali ba za ka iya sai ka ce kila bukatar wacce take da alaƙa da aikin da kake to sai yanzu ka aike shi gombe misali ya harba a hidimar iyalanka yana dawa zai ci abinci zai kaza yana tafiya zai kaza Ka gani da katin ka zai amma bil ma'aru wani irin abinci ga kare <laughs> a gani yawa sai bil ma'aru au ma malattum Haka hakanan rumbu ne kake kulawa da shi wata gona ce kake kulawa da ita shago ne kai mai tsaron shago ne kaga duka wannan duk zai iya shiga na'am to ki ka misali amma wasu bayan Allah wallahi kafin tsantun su ya wuce yadda ake tunani ko ka ce su yi kaza ba za su yi ba duk sanda nike ko na tuno da irin wannan matsalolin sai na tuno da kistar mahaifin abdullahi bin mubarak abdullahi bin mubarak al-mubarak din ce abdullahi bin mubarak mahaifinsa mai gaji ne a lambu yana kulawa da lambu sai wata rana mai gidan shi ya ce masa ya mubarak ka ciro min rumman amma ka yi ƙoƙari ka zaɓo min mai zaƙi shi kuma ibn al-mubarak ɗin sai je ya ciro kawai ya kawo da mai gidan mai lambu ya bude sai ya ji ba zaƙi sai ce ah kai yanzu shekarar ka nawa kana gadi ko kana kulawa da lambun nan har yanzu baka san mai zaƙi ba ya ake haka sai ce wallahi ma duktu haƙa ce ni ban taba dandana ba me kake cewa kamar ka ce faɗa min da turanci faɗa min da fulatanci yawa come again me kake cewa baka taba ci ba sai me dalilin ce to baka taba cewa in ci ba me kulawa da lambu yace waɗanda suke faɗowa mu yace tattara su nake ban taba ci sai yace fikon Allah to daga nan ne sai ya fahimci cewa dama yana da wata ya wacce faƙi ullaunu hata surun nazirin <laughs> mai fasu-fasu kowa mana san kowa kin wanda ya rasa dama yana ta tunanin waje ba sai ga ayi wannan shi ya cancanta ne irin wannan amanar wanda ya kula da rumman to ina ga rumman din mutum <laughs> sai ya ce to magana sai magana sai yake ga sakamakon da zan maka ga kyautatawa da zan maka ta sanadiyar wannan wannan auren shine aka yi har aka samu abdullahi bin al-mubarak baban ya ci sunan shi mubarak ko bai shi ba auren mubarak ne shi ma dan ma mubarak ne ta sanadiyar amana ta sanadiyar tsantsa ashe kai ma ka iya zama al-mubarak ta sanadiyar amana da kulawa da kuma tsantsa Au ma malaktum mafatihahu aw sadiqikum Allah subhanahu wata'ala yace babu laifi ku ci abinci a gidajen abokananku sadiqikum asali lafazi ne mufrad amma ana nufin jambi ma'ana au abin nan ne buyuti asdiqaikum gidajen abokananku to amma abin tambaya me sirri ne dalilin da ya sa aka kawo shi mufradi a nan au sadiqikum malaman ƙur'ani da suka yi kallo na musamman suka ce akwai sako a sako sakonni sako na farko daga cikin dalilai shine aboki na tsakani da Allah aboki wanda za ka saki zuciyarka gare shi ya saki zuciyarka zuciyar shi gare ka ka natsu da shi irin waɗannan ba su da yawa shi yasa sai aka kawo lafazin a lafazin mufradi domin a nuna karancinsu ba ce au asdika abokanan abokananku dama suna da yawa a ce a ah, au sadiqikum ai aboki na gaskiya ya fiye wuce ɗaya biyu uku a ƙirga su ba wannan fahimtar daidai ce din tana da makamanciya akwai ayar da take makamanciyar wannan yan wuta lokacin da suke magana a can cewa suna kururuwa ina ma da za su samu wata gata ina ma da za su samu wanda zai mutu ceto na musamman ne suka ce suka ce na min shafi'in wala sadiqin habib na min shafi'in suka ce ba wanda zai cece su sai su ce wala asdiqain ya kamata sai suka ce wala sadiqin ko amini amintacce aboki na gaskiya domin a nuna maka amini amintacce na gaskiya ba sa yawa wani dattijo ya taba bani labari yake cewa ya je wani gari na gari ya ziyarci babban ɗansa ɗan shi kanshi ya kai shekara hamsin a lokacin sai ɗan ya kalli sai baban ya shiga ofis ɗin ɗan ɗan babba ne sananne sai ɗan saboda jin daɗin mahaifinsa ya zo sai ya tattaro abokanan aiki haka wajen mutum kusan tara ko goma manyan mutane su ma sai ya nuna su yake cewa waɗannan aminai na ne ba ma'aikin ya yi musu godiya ya kaza kaza sai da suka dawo gida sai ce wane shi kwaɗan ya kai hamsin ya ce ya ce ba ka da hankali har yanzu sai ce baba me ya faru ya ce mutum tara ka nuna masu suka ce aminanka ya ce ni yanzu ina shekara ta tamanin da wani abu ko kusan tamanin amma aminana ba su fi uku ba amma kai kuma ɗan hamsin ka nuna min tara a gari ɗaya to ina aminanka na kaduna ina aminanka na sokoto ina aminanka na kaza kaga wannan yana nuna maka au sadiqiku ba su da yawa waye sadiq me ma'anar kalmar sadiq me ce ce alakar kalmar sadiq da amintaka da zumunci wannan ita ce matashiyar man Allah ya kai gobe wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in nas'aluka Allahumma al-jannata wa na'imaha ونعوذ بك من النار وعذابها ربنا هم لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقائدين ورافدين ولا تشمت لنا الأعداء ولا الحاسدين نسألك اللهم رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك النار الله في عدد ka yarda da ayyukan mu Allah ka ya Allah ka biya mana bukatunmu gaba daya ka yaye mana duk wata damuwa ka jibinci al'amarinmu ka raya mu rayuwa mai albarka an ka tashi karɓar rayuwar mu ka karɓe mu a hali mafi kyau akwai wani bawan Allah Allah kai ne masanin waye wannan bawan Allah ya kawo gudunmawar shinkafa buhu 350 kananan buhunan shinkafa guda 350 a raba mabukata sun jiya ko shekaran jiya ana ta rabawan Allah kai ne masanin waye wannan bawan naka Allah yana da bukatu na musamman a wajenka ya Allah ka karba masa wannan aikin alkhairi da yayi Allah ka saka masa da alkhairi Allah ka biya masa bukatunsa gaba daya Allah ka bashi alkhairi fiye da yanda yake tsoro yanda yake roko ka kare shi daga sharri fiye da yanda yake tsoro ya Allah kamar yadda ya faranta ma al'umma rai Allah ka faranta masa ya Allah kamar yadda ya ciyar da al'umma Allah ka ciyar da shi alkhairi ka ciyar da shi gaba a dukkan al'amuransa ka yadda da shi ka yadda da ayyukansa ka yadda da mu gaba ɗaya mu ma ka ba mu ikon faranta ma bayan ka rai wa wa sallam muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh